أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا وأن الله كشيما البركة أيو لهدي هدو غوة الربيع الثاني شكرة جبودية دري هدو ثلاثين دشيدة bayan hira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina inda daidai da 25 ga watan ɗaya shekara ta 2015 miladiya muna ciki wannan littafi na ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin albani muna matsala ta ɗari a wata a yi man afuwa ina so gaya ma sani tun farko a ɗan canza Daya ga wata tun ranar wallahi sai na zo zan gaya masa wani abu sai ya ɗauke hankali na har da azumi asar abin da nake so gaya masa kenan a ranar talata shi da ishirin ga watan wanda muke ciki na january a ranar shi ne ishirin da tara ga watan rabi al'awwal a rahoto da ya nuna abuja a ranar mun je mitin na moon sighting committee national moon sighting committee daga cikin ma mun fita neman wata da telescope sannan an fita lagos ilori bauchi sokoto birnin kebbi nasarawa gombe duka dai ba inda aka ga jinjirin wata ran talata kenan sai zama ranar laraba talatin alhamis shine zai zama ɗaya ga wata alhamis ɗaya juma'a biyu asabat uku yau hudu ga wata to watan ta yi talatin ne ba inda aka samu rahoton ganin wata ma ko masu neman wata na local committee da kuma national moon sighting committee to wannan shine rahoto na da fito daga sarkin musulmi mai martaba a take aka rubuta takarda aka tura ma secretary general shi ma ya tura ma sarkin musulmi wata sai alhamis zai zama daya ga wata to haka ya zama na samu sha'afa ne ba a canza wannan ba to insha Allah yau hudu ga wata a wasu sukan samu damuwa misali in suka ga ran da aka ce talatin suka ga wata da girma kuma a sama sai su manta da abubuwa da yawa wanda man da bai wanda zai sai wanda yake da masani tafiyar wata ya kamata ya yi magana ce za yi girma ko kuma tana sama a ga'ida dama wata in ta yi talatin za ta yi abu guda biyu dole za a ganta da girma Sa'an nan kuma za ta fito a sama aƙalla za ta yi awa ɗaya da wasu abubuwa mintoci kafin ta faɗi in ta yi talatin ran da ta fito na farko in ishirin da tara ne shine za a ganta ɗan ƙarami ba za ta wuce minti ta arba'in da biyar arba'in da bakwai za ta faɗi kuma ɗan ƙarami za a gani da kuma in ta faɗi a wannan minti 45 gobe in ta dawo za ta ƙara kusan awa ɗaya daga yadda ta faɗi a jiya kullum shi yasa in ka ganta a nan yau gobe sai ga haka kawai sai ga kwana karan ka zo sama kullum awa ɗaya take kuma ni distance din wannan manazil din in ta sauka a nan yau gobe nan jibi nan su ne wal kamaru qaddarnahu manazila to wanda bai san da wannan ba sai ce ai gata da girma sannan kuma a sama inda za ka tambaye shi don to yau ya fara fitowa ina ya kamata ya tsaya in kwana biyu ina ya kamata ya tsaya mutum in bai san wannan ba to bai kamata ya yi maganin girman watan ko kuma kasancewanta a sama sai ya san in ranar farko 29 inda ta kasance inda ya kamata ta zama mintoshin da za ta yi kafin ta fadi girmanta da kuma samanta in har talatin inda ya kamata in ta fito jiya yau ta sake fitowa inda ya kamata duk wannan abu ne da ya kamata mutum ya san su kafin a yi maganan girmanta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana da cin alamun tashin kiyama watan din ta dinga fitowa da girma dan kwana daya wasu ce kwanan sabi wasu ce kwana uku hadisi ingantacce yana nan wata ranar da muka yi wani da magana a kunza da yake cewa ya ga wata sai ya ganta da girma sai shi wannan tun jiya ne sai na gaya masa wannan magana kamar bai yadda ba to malami ne ya ji ya yi ta bincike bayan kusan watanni ya kai biyar zuwa shida sai ya bugo mun ce gaskiya ya ga wannan hadisi kuma ya tabbatar maganan da na gaya masa yana da cikin alamatu al-sa'a intifaqul hilal wato jinjiri wata sai a ganci da girma sai mutane su dinga cewa dan kwana biyu ne wasu ce ma dan kwana uku ne duk alamu ne tashin kiyama daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wannan ya kamata mutane su san shi da don kaga wata da girma ba za ka yi cewa tun jiya tun shekaran jiya bayan jiya wanda suke bin diddigin sun nema ba su ganta ba kai ne kawai da baka bin diddigi baka nema ba daga ganta da yau automatic sai ka ce ai tun jiya ya kamata watan nan ya fito kaga wannan ba ilimi bane wani ne so mutane su fahimta don yanzu haka kila wasu da aka ce ran alhamis ya fara fitowa ta ce a ran laraba ka ce domin ganshi da girma wani abin da zai fara gaya maka kenan kuma mun ganci a dan sama kaɗan to wayannan su ne shi yasa na yi wannan bayani insha Allah a matsalar mu ta ɗari wasu idkhalul mayyiti min mu'akhiri alqabar mai littafi ke fadi sunna in za a sa mutum a gabari a sashi daga faro daga gefen kabari wasu kan ce ta gafa za a fara sashi shine mu'akhir din daga nan sai a sauko shi har ta jiki daga nan ta gasa gaba daya za a fara sauke gafa hutu kuna shine ma'anan mu'akhir al-qabr kenan li hadisi abi ishaq qala awsa al-haris an yusalli alayhi abdullah bin yazid فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة آه wato hadisi dalilin mai littafi shine hadisin da abi ishaqa ya ruwaito yake faɗi akwai haris wato ya umurci abdullahi dan yazid ya yi masa sallah kuma sai masa sallah sa'annan sai ya shigar da shi kabari ta bangaren kafafun kabari bi ma'ana ta bangaren kafa kenan sai shigar da shi haka qala sai sai hadha mina sunnati wannan ita ce sunna ko kuma haka din daga sunna yake ma'ana yana nufin daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi akhrajahu ibnu abi shayba fil musannaf wa abu dauda ومن طريقه daga hanyar abi dawud da kuma al-baihaqi rawaito hadisin wa qala inji baihaqin kenan hadha isnadun sahihun وقد قال هذا من السنة فصار musnad المسند ji magana bai ya wannan sunna ne da ke nufi daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam qultu thumma rawa ruwiya lahu shawahid min hadisi ibn abbasin wa gairihi wa qala hada huwal mashuru mashhur fi ma na ahalul hijazi wannan shine abin da yafi shahara daga mutanen ahalul hijaz mutanen madina su makka da sauransu su masaka hadithaini fi anna annabiyya sallallahu alaihi wasallama udkhila min qibali qibla sai dauko hadisai da suke nuni an shigar da annabi sallallahu alaihi wasallama kabari ta bangaren qibla wa huma kuma sai raunin hadisan da suka nuna ta qibla idan ake ta qibla za a shigar da shi to ta yaya kenan tunda tsabarin haka yake kamar nan ne kibla kuma shaƙu aka masa to ta ya za a shigar da shi ta bangaren kibla an gane ya rawaito hadisi da yake nuni aka sai ya raunin hadisan kuma an sa annabi sallallahu alaihi a cikin gida aka binne shi cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha malamai da suka yi bayani yadda aka sa shi in ka duba bai yiwuwa a yi a shigar da shi ta bangaren kibla saboda ta kibla inda yake bango ne to ta jikin bongon aka yi masa lahad din to ta ya za a shigo da shi ta kibla kuma bango ne a jiki sai dai ta haka a gicciye kenan an gane shine abinda yake faɗi sai ya raunar hadisi wa huwa kama zakara kuma hadisan kamar yadda ya ambata magada Allah shafi'i rahimahullahu ta'ala alhaditha imamu shafi'i ya wato illanta wannan hadisi da ya nuna an shigar da annabi ta bangaren kibla da min jihati matanihi daga yanayin matanin hadisi bi hujjati annahu ghairu mumkinin amaliyan ce wannan ba zai taba yiwuwa ba ma a aikace kamar bayanin da ne misali in ne kibla sai aka haga kabari a nan karkashin wannan ginin sai aka sa shaƙu ta wurin karshe ana so a shigar da shi ta bangaren kibla ta ya za a yi ba zai yiwu ba ga a ma'aikace ma ba zai taba yiwuwa ba to ya raunana nan hadisan suka zo a haka dai a cikin littafinsa al'ummu imam shafi yana littafi al'ummu yana littafi a risala a ummudin akhbarani thiqal yake fari inji imam shafi'i wato athiqal sun bani labari min ashabina daga malaman mu anna nabi sallallahu alaihi annabi ala yamini dakhil min albayti akan daman mai shigo daki gidan anan yake lasiqun bil jidari a hade yake da bongo wal jidaru allazi lahadu li janbihi ƙiblatul-baiti. a gongon kuma da aka yi masa lahadu a gefensa can ta wurinsa ne nan ne kiblan wannan gidan yake an gane kaban bayanin da na yi kenan in ka shigo ta hannun dama bongo ne ta bongon kuma cikin bongon ta nan ne kiblan ka yake to kuma a jikin bongon a nan aka yi lahad din fa kaifa yudkhalu mu'taridan wal lahad lasiqun lasikun biljidari ta ya za a cigar da shi ta kafa ko ta kai kuma alhali kabarin haɗe ke da bongo an gane ne gama Shafi ke bayani la ya kifu alaihi shay'un ba wani abun da za a iya sawa la yumkinu illa ayyu salla sallan sai dai a haka a jefa shi haka shine ayyu salla ka samu abu ka sa shi aka shine as-sallu din ba wai a yi shi haka haka ba sa'an nan a yi shi haka don ba zai yi haka ba ko idan kabari a gishiye a saman akwai wani abu bai yi wa a sa mutum a haka sai dai ta haka shine sallu din sai dai a sa shi a haka din mu'taridan kenan ay yudkhala min khilaf al ba wa umurul inji imam shafi'i kenan al'amura na matattu wa idkhaluhum da shigar da su kabari min al-umuri al cikin al'amura da suka shahara inda na aurin mu inji imam shafi'i li kasarati saboda yawan mutuwa wa aimma da kuma halartar manya-manyan malamai da suka san wa ahli as-siqa wa ahli as-siqa da kuma malamai wanda ke amintattu huwa min al umuri al amma yana da cikin wato al'amari da ya game dukkan kowa allati yustagana fiha anil hadisi wanda ake wadatuwa ma da cewa sai an kawo hadisi in ji maganan imamu ash-shafi mana abu ne wanda ya shahara na yau da kullum ba bukata ya za a ya za a abu ne yau da kullum tun zamanin sahabbai tabi'ai ana gani to ba sai wani ya zo ya ce ga yadda za a yi misali kullum in ji imamu shafi'i kenan wa yakunu alhadithu fiha كالتكليف بأموم معرفة الناس لا كاو حديثي أكو ونن كمان تكلف أكن الأمور دا متاني كوا غمغري متاني سنسني سنسيد دا أكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا من أقل العامة عن العامة قال النبي ده صحابي تبا أزكانمو وند ده قواتو متاني من ما سيوا زوا ما سيوا لا يختلفون في ذلك باسا ساباني أن الميت يسل سلا ما يموتوا أنا dan jefa shi a kabari yadda ake aje shi kawai sun maja'ana atin sai wani mai zuwa ya zo mana min ghairi baladina ba dan garin mu ba ma yu'allimuna kaifa nudkhilu al yana so ya koyar da mu yadda za mu sa matacce duka wannan maganan Imam Shafi'i a littafin sa al thumma lam ya'lam kaza al-asl har bai sani ba wannan shine asl وفي المجموع نقلا عن الأم لم يرضى ولعله wato ولم يرضى mai يقول لم يعلم wannan shine asali hatta rawa an hammad an ibrahim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam udkhila mu'taridan an sa annabi sallallahu alaihi wasallam a gishiye ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس سي امام الشافعي يكورو حديث عبد الله بن عباس وند يا غباتا وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه أن ساء النبي أقبري تبنغر كان سلمان هذا أكزو زاء ساشي سيأكفار أجي كي كافين kafa a haka a gishe wannan wanda imam shafi'i ke nufi yana nufin Hamad bin abi sulaiman daga wanyan malaman abu hanifa shi ya zo masu yake gaya masu wannan maganan qultu ورجاله ثقات Rijalu الشيخين غير شيخ غير شيخ الشافعي huwa مجهول dukkan mutanen da suka rawaito hadisi ingantattu ne inji Nasiruddin Albani sai malamin Shafi'i to Imam Shafi'i ke fadi akhbarani thiqa ko sika ya bani labari a farkon abin akhbarani as-siqatu min ashabina to shi malamin sa ba sun kowaye bane ya bashi labari in zai yi ya zama sika a wurin sa ba sika bane a wurin wani هو مجهول لم يسمى بشسونا سبا لأن الشافعي قال أخبرني الثقة عن عمرو عن عطاء عنه وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجلي القبر ce na kasance tare da Anas Muhammad bin Sirin tabi'i ne ya rasu a shekara ɗari da goma Kuntuma a Anasin na kasance tare da Anas fi jinazatin a wata jana'iza fa amara bil mayyiti Anas ce wannan mamacin sai umarni fasulla min qibal rijili rijili alqabar sai ce a sashi ta bangaren kafan kabari bi ma'ana ta a faro ta kafa sai a aje shi akhrajahu ahmad wa ibn abi shayba wa sanaduhu sahihun wannan shine abinda mai littafi kenan za a fara aje shi ta kafa kenan sai a aje idan har akwai daman da za a yi in babu sai a sashi ta yadda za a iya sashi a kowane ba wai ya zama wannan wajibi ba ne ko kuma abinda abin nan dai sunna ana so a fara ta kafa in za a aje mamaci a gabarinsa waj'al al yi fi qabrihi ala janbihi al-ayman sannan in zai kwanta ta ina zai kwanta ta bangaren sa na dama shine in za a sashi a gabarin a bangaren dama ake so ya kwanta a kasa domin fuskan sa ya kalli kibla iya kwanta ta bangaren dama to duk inda kibla yake musu to fuskan sa zai kalli qibla din wa wajhu qibalatal qiblati fuskansa yana kallon ƙibla wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblati wa yasariha kansa da kuma kafafunsa suna daman qibla da kuma hagunta an gane wannan kansa da kafa suna daman ƙibla da hagunsa a cikinsu akwai ɗaya yana ɓangaren dama ɗaya kuma yana ɓangaren hagu don a nuna maka duk inda mutum yake kiblan din zai kalla in muka tsaya muka kalli kibla damanka yana daman kibla kenan hagunka kuma yana to idan mutu aka kwantar da shi misali wannan shine kibla wannan ne mamacin ko sai aka kwantar da shi a haka wannan ne fuskan nan ne kan nan kuma kafan ga kibla a nan nan ne damansa nan kuma hagu sai ya kwanta a haka kaga fuskansa yana kallon kibla kansa yana daman kibla kafansa yana hagu kibla shine wa ra'asuhu wa rijlahu ayyamin yaminil qiblati wa yasariha nan yana yasariha nan kuma yana yaminiha in ka kalla haka suka ce ga daman kibla nan ga kuma hagu to zai kwanta haka to duk inda kibla yake in aka juyo haka ma haka zai faru ga fuska ga kan ga kuma kafa da kibla in aka jiyo ta nan tunda ta dama zai kwanta duka dai yadda abin ba zai canza ba an gane shi yasa ya yi manna wannan bayani wato kansa da kafafunsa ta daman kibla da kuma hagunsa to in ka kalli wannan zai kwanta ta damansa to kullum fuskansa yana kallon kibla na'am wannan shine abinda yake nuna mana anan ala hadha jara amalu ahli al-islam akan wannan ne duka musulmai suke tafiyar da ayyukansu na yau da kullum min ahli rasulillahi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ila yaumina hadha har zuwa yau wa hakaza kullu maqabaratin ala dhahari al-ardi duk magabarta da ke bayan ƙasa a haka matattunsu suke kaga fil muhalla wannan shine ma hazam ya kawo a muhalla wa gairuhu lokacin da za a sa mamacin akwai addu'an da ake yi wanda mun je ta a ranar da muka nuna wannan abin nan wannan malami ya faɗi abin da ake faɗa wa yaqulu alladhi yadahu fi lahadi wanda zai sace a lahadinsa a gabarinsa zai faɗi bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah sai a saka shi shikenan magana ya kare wannan ita ce addu'an da ake yi da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wanda ake yi lokacin da za a ajiye mamaci a gabarinsa والدليل عليه حديث ابن عمر me dalili akai hadisin abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza wada al mayyita annabi ya kasance idan zai sa mamaci a kabarin sa qala in kana yazo ana nufin kullun yana yi kenan ya kasance yana yin kaza in zai yi kaza idan zai aje mamaci a kabarin sa qala wa fi lafzin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'atum mautakum fil qubur faqulu aw lafazi da lafazin umurni idan za ku sa matattunku a kabari Faƙulu ku faɗa bismillah wa'ala sunnati rasulillah a riwaya wa'ala millati rasulillah duk wanda mutum ya faɗa riwaya ta tabbata da shi ko milla ko kuma sunna sunna ma'ananta milla milla ma'ananta sunna duk ma'ana guda imam abu dawuda da tirmizi da ibn maja da ibn hibban suka rawaito wannan hadisi da imam al da ahmad daga abdullahi dan umar lafazin farko na abi dawud ne da ibn maja da ibn sunni na karshen kuma na sauran malaman wa amma riwayatul ukhra fa hiya lit-tirmidhi wa ibn maja wal hakim wa riwayatul li ahmad wa ma'anahuma wahidun wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun inji imam at-tirmidhi hakim wa wafaqahu zahabi hakanan kuma imamu hakim ya faɗa imamu zahabi kuma ya tabbatar dukkan sun ce ala sharɗi shaykhaini dukkan su hadisi akan sharɗi imamu buhari da muslim qultu wa kama qala inji imamu nasiruddin albani kamar yadda imamu hakim da imamu zahabi suka faɗa haka hadisi akan sharɗin imamu buhari da muslim wala yadurru riwayatu ba'dihim lahu mawqufan li amrayni akwai wanda suka rawaito hadisi mawqufi ne wato maganan Abdullahi bin Umar ne Ibin Umar bai jingina maganan zuwa ga annabi ba an ce Ibin Umar ya kasance in zai sa mamaci a gabari su ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah kaga wannan aikin Ibin Umar ne aka ɗauko a wasu sun faɗi haka shine imamu Nasiruddin Albanki wannan ba zai taba wato ingancin hadisi ba li'anna alladhi rafa'ahu thiqatun wanda yace anin nabi an ibn umar anin nabi thiqa ne shine wanda ya rafa hadisi zuwa ga annabi wa ziyadatun minhu ziyada ne na thiqa fa yajibu qabuluha kuma dole a karbi ziyada ƙari na thiqa wa yu'ayyiduhu al-amru ath-thani annahu ruya marfu'an min tariqin akhar arwaito hadisin ta wata hanya kuma an an ibn umar عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله أنا يفد ونا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ما يمكن بسم الله wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah sai ce bismillahi wa wa ala millati rasulillah saboda akwai hadisi al-bayadi radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi annahu qala almayyatu mayyit idha wudi'a fi qabrihi falyaqul alladhina yad'unahu hina yudha'u fi lahadi bismillah wa wa ala millati rasulillah saboda hadisi da wannan sahabi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almayitu lokacin da ake sashi a kabarinsa waɗanda za su sanya shi a kabari a lahadinsa su faɗi wannan kalmomin bismillah wa billah wa ala millati rasulillah imamul hakim ya ruwaito hadisin da hadisin wanda yake gabansa isnadinsa kuma ingantacce ne wannan ita ce kalman da ake so a faɗa a lokacin da za a sa mutum a gabari banda ita babu wasu kalmomi da za a yi a iya faɗa a wannan lokacin ويستحب لمن عند القبر أن يهثو من التراب ثلاث هثوات بيديه جميعا بعد الفراج من سد اللهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنسو كدوان دي هلر شورين قبرين bayan an tuttoce ramukan bayan an sa in tukwane ake sawa in katakai ake sawa in azara ake sawa in ganye ake sawa in bulo ake sawa an sa an tuttoce ramuka yanzu abin da yake a zo a zuba kasan to duk wanda yake wurin an so ya dauki wato kasa so uku a hannunsa shi ma ya zuba shine ayyaha suwa mina turabi daga turbayan wannan na kabarin da za a sa talata hasawatin wato kamfato uku Biya biyadaihi da hannayensa guda biyu jami'an ya ɗiba ya jefa ya sake ɗibawa ya jefa ya sake ɗibawa ya jefa ya isa haka sai ya koma gefe wani ma ya samu wannan daman an so ya haka in har babu cutuwa ba cutarwa a lokacin da mutum zai zo ya haka dai amma zai cutar da wani ko zai cutu to kuma wannan mustabbancin ta tashi kamar sun bantan dakin hajarul aswad a lokacin da mutum zai yi dawafi sunna ce amma idan akwai cutuwa ko cutarwa sai malamai suka ce a kai abun da za ka yi yafi ne fattakullah masalatin ko kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la wa la kada wajen neman sunna mutum ya aikata haramu neman mustahabi mutum ya aikata haramu to wani yanayi ba zai iya zuwa wurin ba in zai je sai ka taka wani sai ka tunkuɗe wani sai ka musguna ma wani to sai ka tsaya an ɗauke maka wannan sunnanci yanzu tsayawan ne lada kuma an gane kada mutum ya ji wannan kuma ya je dinga tunkuɗe mutane sai ya je ya sa ce bari ya je ya samu lada sai samu koma da zunubi maimakon lada to an so dai ga wanda zai samu dama min ba'da al min saddin lahadi bayan an gama toce wannan lahadin yanzu a zuba kabarin ƙasa akan uwar rami to nan kowa sai ya zo ya zuba in zai samu dama saboda akwai hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla ala jinazatin annabi yayi ma wata jana'iza salla thumma atal mayyita sai zo kabarin inda aka binne shi fa hasa alaihi min qibali ra'sihi thalathan sai ya kamfato ƙasa so uku ta bangaren kansa yana zubawa so uku Imam ibnu Majah ya roito hadisin da isnadi wanda imamun nawi ke faɗi isnadi ne jayyid lakin qala al-hafiz zahiruhu as-siha imam ibn hajar ke cewa hadisin a zahirin sama ingantaccen hadisi ne thumma zakara annahu ma'lulun bi an'anati ba'd ruwati yace hadisin yana da illa saboda wasu da cikin masu ruwaito hadisin akwai masu tadlisi kuma yayi an'ana an sun an'anatil mudallis in ba an samu ya yi tasrihi bit hadisi ba hadisi ba zai karbu wato akwai wanda yi haka din kama bayyantuhu fi ta'liqatil Jiyadi yana da littafi ta'liqatil jihadi ala sahih ibn hibban na nasiruddin albani to yayi bayani akan wannan lakin al haditha qawiyyun kiji hadisi yana da karfi bi malahu min ash-shawahid saboda yana da shahidai da yawa shahidai shine a faɗi magana wani kuma ya kawo wata riwaya da take ƙara supporti wannan magana sai hadisi yana da shahid wani ya sake kawowa wani ya sake kawowa ko da ba lafazi ɗaya in ma'ana yana bada abu guda ɗaya. sai ce yana da shahidi an gane shine kaman karfafa gwiwa kenan ga labarin farko wa qad zakara al hafiz fi talkhis fi Talhis Alhabir, hafiz ibn hajar na da littafi Talhis Alhabir akan fidda hadisai da suka yi aiki akan su fal yuraji'ha man sha'a wanda yake so ya koma littafi ثم تبين لأن العلال المشار إليه غير قادح إن جمع للتافي كينا مال ناصر الدين الباني تشي سينا دوبا دك كم بنشكين دني سنغا إلا دك إلا تهديث دي جيوا أقوي وندي أن أنا غير قادح بايا تبر أمانا حديث واتو بايا تبا إنغنشين حديث لو أقوي إلا قادحا أقوي كما إلا غairu qadiha to wannan illa ne wanda yake gairu qadih kama haƙaƙtu fil irwa hadis yana da irwa'ul ghalil ce yayi bayani a kansa wa ma istihba'u ba'd al mutaakhirin min al fuqaha an yaqula fil hasiyati al ula ce amma abinda wasu malaman fiƙihu. waɗanda suka zo daga baya bayan nan suka ce mustahabbi ne a lokacin da mutum zai sa ya kamfato ƙasa na farko zai zuba ya faɗi wa'annan kalmomi a ta farko ce min ha minha khalaqnakum wa fi thaniya sai ce wa fi ha fiha nu'idukum wa fi thalitha wa minha nukhrijukum taratan ukura ce fala asala lahu fi shay'in min al ahadith bai da asali da akwai masu cewa an so ai haka ne lokacin da ka zuba gasa na farko sai ce minha za ka zuba na biyu sai wa min minha nu'idu wa fiha za ka zuba na biyu sai ce wa min ha minha nukhrijukum taratan ukhra sai bai da asali saboda hadisi ingantacce bai so da wannan addu'a ba bai zo da wannan bayani sai bai da asali daga cikin hadisai da muka nuni a kansu a sama wa amma qaulun nawawi amma maganan imamun nawawi da yake fadi wa qad yastadillu lahu bi hadisi abi umama radiyallahu anhu qala abu imama imamu nan yace za a iya kafa hujja akan wannan da hadisin Abu Umama qala lamma wudi al ummu kulthum lokacin da aka sa umma kulthum bintu rasulillahi diyar annabi sallallahu muyi bayanin ta baya fil qabri qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رواه إمام الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء دكا سما سرونيني Shi Ubaidulilahi bin Zahar da Aliyu bin Zaidu bin Jiba'an daga Al-Qassim dukkansu Duhun masu rauni ne dukkansu. Mai rauni zuwa mai rauni zuwa mai rauni. Ta gan hadisi ba zai aiki ba. lakin Yusta'a nasu bi hadisi Faba'il wa Inkana ba yi fatal isna'adi. Wannan magana imamun nawa yaushe ba imam al ba? Ya ka ɗauko mu in magana imamun nawa ya amince da ya kawo su ce ai an ruwaito hadisi daga annabi daga wa'annan mutane uku ta wa'annan hanya sun ce annabi ya faɗi wannan lokacin da za a binne ɗiyarsa Umu kulthum su ce to tunda akan faba'il ne mustahabbi ne ana iya aiki da hadisi mai rauni don akwai malamai da suke cewa ana iya aiki da hadisi mai rauni da sharruɗa kusan guda uku zuwa hudu na farko sun ce kada rauni ya zama mai tsanani na biyu kada wanda yake aiki da shi ya shahara da wannan aiki wanda ba su sani ba su ɗauki wannan aiki a matsayin sunna na uku kada ya kasance kuma fil ahkam kasance fil fada'il tattargib abin da ya shafi falalan aikin kaza kamar misali asalin aikin akwai shi misali karatun qur'ani mun sun karanta qur'ani wajibi ne to a kawo wani hadisi mai rauni da ke nuna falalan wannan to kaga wannan ba wai karanta qur'ani ake gaya mana falalan sa asalin sa asalin sa mun sani dama karatun sa yana da falala to wani hadisi ya zo ya kawo mana wannan akan falalan wannan to sai mu yi aiki da shi sun kawo wannan abun nan sai ce to imamun nan sai amfani da wannan dama ce tunda akan falala ne ai to za a yi aiki da hadisi abin nan za a aiki da shi a haka ne wa in kana da'ifatal isnadi ko da yake isnadin sai yana da rauni wa umalu biha ayi aiki da shi fi targhib wa tarhib kun gani inda ake aiki da hadisi da'ifi kenan targhib ko kuma tarhi wajen tsoratarwa akan wani abu da aka san shari'a dama ya hana da hadisai ingantattu so ka kawo wani hadisi mai don ka tsoratar da mutum akan wannan wani abu da aka samu hadisi ko aya yake ayi ka kawo hadisi mai don ka kodaitar da mutane wasu malamai wasu ga wasu bangare sun ce za a yake da hadisi in ya zama a haka ne an gane amma ba ga dukkan su ba to sai ke faɗi wa min minha wallahu alamu in ji imam an-nawawi ce wallahu alam baya ya gama ma nasiruddin albani zai bada amsa akan maganar imam an-nawawi shin hadisin din ya cika sharuɗan shi rauni wani irin rauni ne a nan din misali fal jawabu alaihi min wujuhin maganan amsa akan maganar imam an ta fuskoki guda masu yawa fuska ta farko annal hadisa laysa fihi tafsiru al-mazmum istihbabuhu fala hujja fihi asalan law sahha sanaduhu mu dauka ma hadisin ya inganta wannan hadisi ko a can baya mai aka gaya mana an yi ko in ce in zaka na farko in zaka sa na farko zaka ce minha khalaqnakum in zaka sa na biyu wa in sa na uku to hadisi na akwai wannan ce annabi ya karanta kawai a jere to ko da a ce ya inganta to sai ce wannan tafsilin da aka ce a fada na farko ka yi kaza a na biyu ka yi kaza a na uku ka yi kaza shi to bai inganta ba ko da hadisin ya inganta an gane abin eh abu ne wanda yake ya inganta amma ka yi shi a fassali sai ya zo a fassali yana daga cikin inda malamai suke cewa bidiyoyi annabi ya kayyade abu kai ka yi idlaqi ko annabi idlaqi kai ka kayyade yanzu wannan annabi ya ce a mutlaqan ne inda ma yayi ko eh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ba nuna mana lokacin da ya dauki da farko ya faɗi kaza ba to sai ka zo aka kayyade mana kace a na farko ga abinda zaka faɗa a na biyu ga abinda zaka faɗa a na uku ga abinda zaka faɗa yana bukatun shi kansa dalili ko da ya inganta ne musun cewa ga abinda zaka za faɗa na farko ga abinda zaka za faɗa na biyu ga abinda zaka za faɗa na uku to kuma ne abu na farko kenan jawabin farko الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع hatta من Sannan abin da aka rarrabe wanda aka yi bai tabbata a shari'a ba har ya kasance daga ciki yana da cikin falala wanda za a yi aiki da hadisi a kansa don sai ya tabbata ne sai ka falala ne daga nan sai kawo maka wani hadisi mai rawan da zai kudaitar maka akan falalan ko ba gane ba kamar bayan da farko to kaga bai tabbata ba yu'malu bi hadha alhadith li'annahu fi fadail al-amal hada ce za a yi aiki da shi saboda fara'idul amal ne don sai falalan ta tabbata tukuna بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف نتي مي أيكي متبتر متي زا أي أيكي دشي تو تبتر دا أيكي دا حديثي ني وندي كي ميروني وذلك لأن المشروعة أقل درجتها الاستهباب إذا مكتي وانا أبو حديثي ياتي أي to aqal abin da zamu ba wannan ce mustahabbi ne ko to kuma hadisi bai zo ya ce ayi ba wa huwa hukumun min al ahkamil khamsa yana da shin kuma hukunce kunce guda biyar don muna da al ahkamul khamsa ko da yabo a ce wajib ko haram ko makaruhi ko kuma mustahab ko ko kuma me mubah ana kiran su al ahkam al khamsa duk wani aiki bai wuce wannan ce hula fara mubah ne ko cin tuwo da miyan kuka mubah ne tun mutum ya dafa tuwo da miyan kuka lada nawa yake da shi da wanda ya dafa tuwon da kaza da abin nan da wanda ya dafa da wai fi lada babu mu ba kenan ba lada ba zunubi in ka yi ba za a ce kana da lada kaza ba in ka bari ba za a ce kana da zunubi kaza ba wannan mu ba wajibi fa mutum ya wari yana istihqaq al'azab sai in Allah ya yafe masa ko ya bar wajibi haramu fa yayi kata shi ma istahaqqa al'azab mustahabbi fa in kai kana da lada in ka bari fa ba zunubi makaruhi fa in kai ba zunubi in ka bari kana da lada sabanin mustahabbi wanda in kai ne kake da lada in ka bari ba zunubi wancan kuma in kai ba zunubi in ka bari akwai lada a ce maka za maka ruhi ne sai ce to tunda maka ruhi ne ba zai ba za a baka ladan bari sai ka je ka aikata ba za a rubuta baka zunubi ba Ka za mustahabbi ne sai ka aikata don mustahabbi za ka samu lada in ba ka aikata ba za ka samu za a rubuta maka zunubi ba wannan sune ake kiran su alhakamul khamsa to duk wani hadisi da yazo akan wani abu nani ko umurni bai wuce cikin wayannan abu guda biyar din ko ba gane ba to shine mai littafi ke bayani anan to ba zai wuce abin nan kuma su din ba sa tabbata sai da dalili muka ɗauki mu ɗauki alhalal shi dama shi ne asali ko to mu ɗauki makaruhi mustahabbi da menene wajibi da kuma haramun mustahabbi makaruhi wajibi haramun waɗannan guda hudu ba sa tabbata sai da dalili ba ka cewa kaza haramun ne sai da dalili ba ka cewa kaza wajibi ne sai da dalili ba ka cewa kaza makaruhi ne sai da dalili ba ka cewa kaza mustahabi ne sai da dalili to babu dalilin da za a ce wannan har ballatana a yake da shi shike abin nan din na biyu kenan Ba ya tabbatar dalili ingantacce wa yujdi fiha ad-da'if bi ittifaqil ulama ba a yi amfani da wato hadisi ba yi don a tabbatar da wani abu akan iri waɗannan abu guda hudu sai hadisi ingantacce to lokacin da muka tabbatar da falalan abun ko kuma mustahabbi ne to za ka iya kawo hadisi ba yi don ka karfafa mu wani gwiwa ya yayi akan ya tabbata dama da hadisi ingantacce ba wai da hadisi ba yi za a tabbatar da shi ba to yanzu wannan yana so ya tabbata ne da hadisi da an gane? Allah Musa baka gane ba. ka gane ko na'am to wannan shine na wannan sanadiyu biyu as-salis anna al-hadith da'ifun jiddan hadisi da'if jiddan sharadi da na faɗa kafin aiki da hadisi da'ifi me sharadin farko Allah ya kuna al-hadithu da'ifun jiddan to wannan da'ifun ne jiddan kaga daga nan ya faɗi shine sharadin da malamai suke faɗi in hadisin dan raunin kaɗan ne za a yi aiki da shi kamar wannan dama hadisi mutum mutum uku dukkan su masu rauni ne raunin kuma da ba a karɓar riwayarsu to jiddan bal huwa mawdu'un kai dama shi daga <laughs> da darajar da'if zuwa almaudu almaudu ƙarya kawai wani ya zauna ya kirkiro ce annabi ya fara shine ma'anar maudu ko wa mukhtala'un makhluqun shine mene maudu shine inji mai mai baikuniya to hadisi ne wanda aka kirkiro aka ce kala rasulullah alhali annabi bai faɗa ba akwai malamai da suke yin haka ko wani mutum ana kiran shi abu maryam no bin ibrahim lokacin abu hanifa kasun fikihu ya shahara sosai sosai to mutane gaba daya sai suka karkata kawai fikihu fikihu suka bar qur'ani sai ga ya zai ya dawo da hankulan mutane zuwa ga qur'ani sai ya zauna kawai sai girgiro hadisi na kansa ce an ikirama a nemi abbasin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata kaza falahu kaza duk surai ka zuba karatun rubutun hannu na da da muke yi kowace sura da falalanta ko ba kula ba karatun hannu ga wanda yake da shi a qur'anin da irin wannan rubutun hannu din nan kowace sura da falalanta sura sura wanda ya karanta sura kaza yana da lada iri kaza wanda ya karanta sura kaza yana da lada kaza haka abin da ya yi kenan shi niyansa ganinsa yana da kyau saboda yana so ya fuskantar da mutane bi mana kudaitar da mutane wajen karatun alkur'ani to amma kuma sai ya zama yayi ma annabi kariya man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma qadahu minan nar a duka ɗaliban ibnu abbas ikrama Da ibn abbas aka babu wanda yake da irin wannan riwayoyin sai ce shi ne malamai suka je suka same shi ya abu maryam ina ka samu wannan isnadi an ikrama an ibn abbas mun biji ɗaliban ibn abbas gaba ɗaya ba mu samu irin wannan riwayoyin ba mun tuntuni ikrama ba mu samu wannan ba sai kai kawai ce eh abin da yi nayi ne don in janyo hankulan mutane naga mutane sun karkata sun bar qur'ani sun koma fikihu ina son koyi da zan zo wajen karatu fikihu sai nayi wannan nan don neman lada shi abin da yayi kenan wai don ya nemi lada <laughs> to sai malai suka ce ai wannan shi kansa ma hatsari ne idan kai wannan kace kala rasulullah alhali annabi bai fada ba shi kansa annabi ce man kazaba alayya to akwai malamai da suke irin wannan sai zauna kawai sai kirkiri magana ya ce annabi ya fada wani ne mai sai da yalo yalo ko wani abu da irin yalo haka ya kawo masallaci ya tsayana yau ba a siya ba gobe ya kawo ba a siya ba jibi ya sawo ba a siya ba na gane na sun maganin ku ranan kawai sai zauna sai da mutane suka taru sai ka ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albazin jan lima ukila la kamar ma'u zamzam kenan lima shuri bala je wannan abun da kuke gani duk da kai kace annabi ce ci ne za a baka ranan sai ya gare <laughs> to akwai masu kuma irin wannan saboda ya samu kuɗi wasu masu magunguna duka suna ma annabi gariya don su suka fi attakassub wannan kenan akwai attakassub akwai ta'assub akwai kuma don dada masarakuna a yi ma annabi gariya duka irin wannan ka zo ba asbabu na waba hadis to irin wannan su ne dalilai wani don kawai na tare da sarki abinda sarki yake so sai girgiri hadisa wani yana so ya sai da maganinsa ko sai da abunsa sai ya girgiri hadisi wani kuma yana so ya taimaka ma mazhaban da yake sai kirkiri hadisi shine at-ta'assub wani kuma haka kawai don ya bata addini akwai masu haka su kuma don su bata addini sai su kirkiro hadisan to ce hadisi ne mawdu fi naqd ibn hibban fa innahu fi musnad ahmad min tariq ubaidullah bin zaha an ali bin yazid wa huwa الهاني وقول النووي على علي بن زيد بن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند قال ابن هبان عبيد الله بن زهر يروي الموضوعات عن الأثبات سيجي تامو مالمي دا أكا سمى مالمي ني سنن ثقة سيجي توقو حديثي سيجي جنجنا مس حديثي موضوع don ya san in aka ce an sauri misali su ce a sauri sika ne to sai samu sauri sai ce an sauri sai jingina masa hadisi mawdu'i shi wannan mutumin ubaidullah bin zahar abin da yake yi kenan to shi yasa hadisin da ya ruwaito mawdu ne saboda ya yi an ba so ɗaya ba ba so biyu ba sai an ji an samu malamin da ya jingina labari sai ce malamin bai ce bai san hadisin ba bai taba sanin shi ba ma sai a zo sai ce shi ya girgiro hadisin a ce shi wannan din فإذا روى عن علي بن يزيد ata bi tsamati to idan har ma yana yi mato iya ruwaito daga wannan aliyu din nan bin yazid to zai zo da attamatul kubra tashin ya muke ya dama in ya samu mutum ma zai jingina ma babban mutum wanda aka san baya gari. to ina ga makaryacin kuma dama to ta bi tsama wai zajtama fi isnadi khabarin ubaidullah wa ali bin yazid wal qasim abu abdurrahman lam yakun zalika khabaru illa mimma alimta amilat hu aidihim te ga kaga wayannan mutum uku a isnadi ubaidullah da Aliyu bin yazid da kasin to ka san wannan hadisin su suka girgire shi abinda amilatu aidihim ne su suka rubuta wannan hadisi dama sun kore a wannan sha'ani فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف jiddan fala يجوز العمل bihi idan muka ɗauki hadisin kuce mafi kyawo ya zama daraja mafi daraja mafi girma a hadisin ya zama da'ifin jiddan ne to kaga ba maganan aiki da shi a wajen falala ko ba haka ba حينئذ قولا واحدا كما بينه الحافظ ابن هجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب يا أي بيان أكول للتافي تبيين العجب بيان أبو ماماكي أكن حديثي لسكزو أكن فلل الرجب in ji ibnu hajar kasu malamin hadisi ne ya yi littafi akan wannan kasance duk wani hadisi da ya zo akan falalar rajab hadisi ne ifi kamar duk wani hadisi da ya zo akan sura ta alkur'ani sai sai maka in banda sura kaza kaza kaza duk hadisi mawdu'i ne na wannan abi maryam ne da ya zauna ya kirkiro sai dan kadan daga cikin surori irin su qul huwallahu alhaqumut takasur idza zulzilatil ard bagara ali imrana kaf yasin kawai banda su amma duk wata sura da kace kun ka karanta ta yana da lada iri kaza ka sau abi maryam ne ya zauna ya girgiro waɗannan hadisan sai a baka kawai ce to banda wannan duk hadisin da gani akan falalan kaza ka yadda shi to haka maganar rajab ba wani hadisi guda ɗaya da zo akan falalan rajab din to ibn hajar wasu sun yi ruwaito hadisai da yawa akan falalan rajab kamar falalan ashura irin na shi'a kamar kuma masu yin murna a ranar ashura din sauran su kuma na wasif din duk hadisai ne wanda su suka girgiro don su yi supporting abin da suke so su yi wannan insha Allah za mu kwana a nan tashi a matsala ta da hudu a sati in Allah ya kai mu